rayuwar shi gaba ɗaya babu abin da ya fi ƙwarewa da shi kamar harkar mulki da wannan muke tunanin cewar in Allah ya yarda in Allah ya sa aka zo aka tabbatar da shi jam'iyyar APC za ta ƙara samun ta goma shi. Amma kuma wasu suna cewa zaɓarsa ko kuma miƙa masa ragamar jam'iyyar APC kamar kuna nema ko ba rauku da tsalani saboda irin zarge-zargen da ake masa a jihar ta Kano bayan da ya bar mulki. Cewa wane ne zargi wani irin zargi? Kamar zargin da ake nunawa na cewa akwai bidiyon dala da yanzu haka a jiharsa ake neman ya je bayani da sauransu haka ana ganin kamar in kuka mika masa jam'iyya da APC kamar wannan abu ka iya shafar martaba jam'iyyar taku. Ai kai da ka yanzu ka faɗi cewa zargi ne don haka mu ba mu aiki da jita-jita ba mu aiki da irin yarfe irin na siyasa wannan magana ta bidiyo neman ɓata suna ne neman cin mutunci ne neman a tozarta wani ne shi ya sa wanda ya yi abin ya gudu Alhaji Ibrahim Kabir Masari kai ne sabon mai baiwa shugaban Najeriya shawara kan harkokin siyasa. Shin menene zahirin abin da ke wakana ne dangane da daɗaɗin da ake cewa shugaba Bola Tinubu na goya wa tsohon gwamnan Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje baya domin ya zama sabon shugaban jam'iyyar APC? To gaskiyar magana dai a yanzu kamar yadda ka faɗi haka take ana tunanin insha Allahu tsohon gwamnan jihar Kano Dr. Aula Umar Ganduje shi ne wanda za a tasa gaba ya ja ragamar jam'iyyar APC na tsawon shekara hudu in Allah ya sa na raye. Ko ba daɗewa ba na san Allah ya yarda za a gama dukan shawarwari a fitar da matsaya ta ƙarke kan wanda zai zama shugaban jam'iyya da wanda zai zama sakataren jam'iyya insha Allah. Akwai wani abu ne da ku ɓangaren shugaban ƙasa kuka yi la'akari da shi eh, wuraren fara tunanin ah, wato miƙawa koko tallafawa shi tsohon gwamnan jihar Kano ya zama shugaban jam'iyyar ta APC? Na farko dai a shugaban jam'iyyar da muke so sabo ya zama ya kasance mai ilimin boko ne kuma wanda ke da fahimta ga ainihin menene ma ita kankin kanta demokaradiyya menene ma siyasa kuma in ka dubi ainihin mukaman da Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya rike kai kasan cewa ƙwararre ne gogagge ne kuma na kyauta mishi san in Allah ya yarda zai ɗauki jam'iyyar APC ya kai ta ga matsayin da ba a ma taɓa tsammani ba na ɓangaren nasara insha Allahu saboda mutum ne wanda yake ya yi kwamishina ya yi kwamishina ya yi shugaban ƙaramar hukuma ya sake yin kwamishina ya yi aikin gwamnati har sai da ya kure sannan kuma ya zo ya yi mataimakin gwamna rayuwar shi gaba ɗaya babu abin da ya fi kwarewa da shi kamar harkar mulki da wannan muke tunanin cewar in Allah ya yarda in Allah ya sa aka zo aka tabbatar da shi jam'iyyar APC za ta ƙara samun ta shi. Amma kuma wasu suna cewa zaɓarsa ko kuma miƙa masa ragamar jam'iyyar APC kamar kuna nema ko ba ta rauku da tsalani saboda irin zarge-zargen da ake masa a jihar ta Kano bayan da ya bar mulki. Cewa wane ne zargi wani irin zargi? Kamar zargin da ake nuna na cewa akwai bidiyon dala da yanzu haka a jihar sa ake neman ya je bayani da sauransu haka ana ganin kamar in kuka mika masa jam'iyya da APC kamar wannan abu ka iya shafar martaba jam'iyyar taku. To ni kuma sai nake ganin waɗannan abubuwan ba haka suke ba saboda ai kai da bakinka yanzu ka faɗi cewa zargi ne don haka mu ba mu aiki da jita-jita ba mu aiki da irin yarfe irin na siyasa wannan magana ta bidiyo ƙarya ce siyasa ce neman ɓata suna ne neman cin mutunci ne neman a tozarta wani ne shi yasa wanda ya yi abin ya gudu wasu suna cewa kamar ah, shugaba bola ahmad tinubu shine ya yi shiga ya fita har ya tirsasa wa shi tsohon shugaban jami'ar APC Murabus a asirce. Ya gaskiyar wannan zargi? To ai <clears throat> kaga shi dai shugaban jam'iyyar nan tsoho mai murabus ya fito ya yi magana ni kuma ina cewa ko da a gaban shari'a ikirarin da mutum ya yi ya fi shaida dubu kuma ya fito ya ce ya aje wannan mukami ne domin raɗin kan shi don haka waccan magana ba ta tushe balantana makama. To Alhaji Ibrahim Kabir Masari mai baiwa shugaban Najeriya Bola Ahmad Tinubu shawara kan harkoki na siyasa muna godiya sosai da ka kasance tare da mu. Alhamdulillah ni ma na gode kwarai da gaske.